قال أيام العشر على سائر الأيام رحمة وفضلا منه يختص بفضله من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإن من أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة الأعمال فيها خير وأحب إلى الله من غيرها يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء رواه الترمذي فبين صلى الله عليه وسلم أن الأعمال فيها أفضل في غيرها دلالة إلى أن هذه الأيام إلى أن هذه الأيام العشر أيام العمل والاجتهاد فعلينا أيها الإخوة أن نغتنمها بالطاعة والأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن وذكر الهيللة والاستغفار والتكبير والتحميد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الطبراني في الكبير قال تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وكذلك سائر الطاعات من النوافل وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والجيران والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكف عن فعل المنكرات يقول مسروق ابن الأجدع رحمة الله عليه لما سئل عن قوله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر فقال رحمه الله هي عشر الأضحى afdalu ayyami sana shahararrun littattafai wa qad thabata inda al-bukhari fi sahihihi annabna umar wa abu hurairah radiyallahu ta'ala anhuma kana yakhrujani ila as-suq fi ayyami al-ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima عباد الله إن هذا rijali مطلوب من الرجال والنساء الكبار منهم والصغار واعلموا أيها المستمعون anna shahar zulhijja hijja, al-ashhur al-arba'ati al-hurum allati harrama Allah tabaaraka wa ta'ala 'ala al-ibadi an yadhlimu fiha anfusahum qala tabaaraka wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allahi suna a shara shaharin fi kitabilla yau makalaka samawati wal'arba min ha arba'atun huru zalika dinul kayyim fala taglimu fi hinna an fusakun fala taglimu an fusakun fi haɗa shahar ibadallah wa iyakun kuma iyakun wanti haku hurmatillah bilbida'i wal fujuri wal zulmi wal giba wal namimati wal hasad فالذنب فيها أكبر والإثم فيها أعظم قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه إن الظلم في أشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وعظموا ربكم في هذا الشهر عباد الله واعلموا أنه تعالى جعل فيه كثيرا من شعائر الإسلام مثل الأيام معلومات وأيام معدودات ويوم عرفة ويوم الأضحى كلهم في هذا الشهر المبارك فعظموا شعائر ربكم أيها المسلمون قال تبارك وتعالى ذلك wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ayyuha ikhwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu man arada an yubahi an ya'khudha bi shay'in min sha'ri wa azfarihi wa jildihi قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها إذا خلت الأشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم أنتم أيها الشباب لماذا لا تضحون لخوف الفقر Auli ajilil buhul al-bukhul aw li annakum la tarawna laha qimatan wala bala na tarihin rayuwar alam ta'lamu annaha sunnatan min sunanihi sallallahu alaihi wa sallam amma lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam uswa asalin sunan an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ibnu abdullah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ibnu madini man kana lahu sa'atun wa lam yudhi shine fala yaqrabanna masallana madimba man kana lahu sa'atun ibnu abdullah wa lam yudhi ibnu muhammad fala yaqrabanna musallana rawahu ahmad fi musnad ibadallah أخبر صلى الله عليه وسلم أن أربعة من أصناف الأنعام لا يجوز التضحي بهم وهم الأوراء والأرجاء والمريضة والزهيلة روى البزار وغيره من أئمة الحديث عن البراء بن عازب رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا wannan yake ba mu al'aura'u albayyinu awaruha wal maridatu albayyinu maradaha shek ibrahim wal arja'u bal'uha an haife shi a cikin wannan wal kabiratu allati la tunqi rawahu muslim tayyiba aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a ne na makaranta gidan dariqa tijaniya domin babansa hmm. halifa ne guda ɗaya daga cikin halifofi na ɗariƙar tijjaniya da suke rayuwa a cikin wannan gari na senegal akwai manya-manyan malaman ɗariƙar tijjaniya alhamdulillahi rabbil alamin halifofi na ɗariƙar tijjaniya wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin an haife shi a cikin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a gidan yana da dukkanin yabo da godiya da kirari suna tabbata a bisa ga Allah ubangijin kowa da komai yaro a wanda ya fifita wasu kwanaki akan wasunsu daga cikin kwanakin da ya ah, fifita da akwai kwanakin goman farko na watan zulhijja wannan ta sa Allah tabaraka wata ala ya fifita waɗannan kwanaki akan dukkan waɗansu kwanaki da ya halitta a duniya ma ku Allah shine wanda yake kifantar waɗansu abubuwa ya fifita su akan wasu bisa falalarsa da ganin damarsa da kuma iyawarsa ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina mai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kuma shine biyayye kuma shine mafifici a cikin dukkanin halittun Allah wanda mun sanya da amincin Allah su kara tabbata gare shi kai ba ka da alayen gidansa da sahabbansa da suke masu girma da tsarki Allah ya tare da su ko dan su da bayan haka ɗan uwa masu albarka mu sani cewa su ne suke da alhakin daga cikin mafifitan kwanakin duniya ga baki daya su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Dhulhijja sai aka nada yayin su ne muka shiga cikin su a yau a matsayin muna ɗaya ga halifan gidan Tijjani to daga ɗaya ta yau zuwa kwana tara da za su goma kenan a nan ƙasar Senegal a kaf yinin da ake yin sa a duniya cikin shekara babu yinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kima da falala da daraja sama da shi ko a Muhammadu wannan falala ce daga gurin sa to ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma ninka ya aka Shehu Ibrahim ya taso idan aikin alkhairi kake aikatawa a ciki haka to ladan da Allah zai bani a cikin ninka su yake idan ka karanta littafin idan mutum ayyukan sako da ayyukan barna yake yi a cikin wayannan kwanaki guda goma na Umarul to zunubin shi ma ninka shi ake a ciki sun kawo wani labari akan cewa shi yasa ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min ayyamin babu waɗansu kwanaki al'amalu salihu fi hinna ahabbu ilayhi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr ita ce suke cewa da ita al babu wasu kwanaki da ayyuka na gari suke sune mafiya soyuwa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sama da waɗannan kwanaki guda asalin wannan faira din ta fito ne daga abin da zaka aikata na aikin alheri Allah ya fi san nau'in kwanakin wannan littafin gashi na kashiful wannan shine abin da ibawa bai mamaki sai ah, suka ce ya rasulullah hal jihadi wala jihadu fi sabilillah har jihadi dan daukar kalmar Allah ya rasulullahi yanzu mutum ya fita ba a cikin wannan wata na zulhijja ba ba a cikin wayannan kwanaki guda goma ba ya je ya fafa ta yaki ya yaki a sassare shi shin ba zai samu lada da soyuwar darajar ladan a wurin Allah sama da wanda zai dauki kwandala ya bayar sadaka a cikin wayannan kwanaki shine ma'anar karatun aiki ko ya yake Allah ya fi son su a cikin wayannan kwanakin da yaushe sama da duk kwanakin da ba su fatahi wannan budi a cikin dare sai sahabbai suka ce har jihadi ya rasulullah lalla? wannan budi sai manzo Allah ya ce har jihadi wal jihadu fi sabilillah ko da ko mutun jihadi ya je yayi dan daukaka kalmar Allah amma sai manzo Allah ce sai dai wani mutum guda daya shi a iya ba shi lada kamar irin wanda ya aikin kirki a cikin wannan kwanaki guda goma wanne ne ya rasulullah yace shine mutumin da zai fita yaki wannan faira da shehu ya ɗibi dukiyarsa ita ma ya fitar ita yakin bai dawo ba an kashe shi a yakin dukiyar ita ma ya baro ta a can ya dawo babu komai sai fara yin da'awata to wanda yayi wannan gwaggwaban aiki shine zaka kwatanta shi da wanda ya aikata kyakkyawan aiki ko ya yake cikin wannan cikin goma bayan malam umar lalle wayannan kwanaki ba kananan kwanaki bane ba sai kuma aka shine manzo sallama yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji bi dhalika shay a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana cewa ashe wayannan kwanaki guda goma kwanakin aiki wani shehin malami ana cewa da shi Abdullahi kamata ya duk musulmi a cikin kwanaki goma nan na farkon hijja a ganshi yana yin aiki cewa shine na samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to yayin aiki ake yi aiki faidati ba status ba a social media kamar yadda malam Muhammad Awwal kana sa hotunan ya kayan layya tumakai da shanu da raguna hayatu gausis zaman a ah, aiki zakai ya bada wannan tarihin saboda yasa manzo Allah sallama hadisin yake cewa daga kan kusan shafi ma min ayyamin al'amalu salihu sai ya fito ararai fada shanjiti yace kyakkyawan aiki ya fi soyuwa a gurin Allah cikin wannan a shi yinin yinin na menene na aiki ne awwalan kaunahu wannan ta sa malamai suke ba da shawara suka ce ya wa zama wajibi wannan faira da shehu tijani duk musulmi ya zabura yayi wa hina da zalika lokacin da shi tanadi na musamman ya ribaci ganima da take cin wayannan kwanaki ta hanyar aikata ayyukan kawai sai ya ji wani mai kira karatun alqur'ani karkai kasa a gwiwa zikiri hailala istighfari kabbara tahmidi kiransa amma ba tare da ya kullun ya zama shine aikin ka kawai sai yaji ana cewa kana tafiya astaghfirullah laisa anta laha la ilaha illallah la ilaha illallah Ka zama maka abin ambato a baki hira ka rage zaman majalisa a kwanaki goma nan karka yi shi sai dai ka sani cewa yawo ba gaira ba dalili kar ka yi shi ka zauna a masallaci kai tilawar alqur'ani kai ambaton Allah in ya zama dole sai ka fita sai ka tafi kasuwa sai ka je ziyara kana tafiya kana garin sa a Shanjit kana tafiya kana ambatan Allah amma kar ka zauna kana gira mara amfani a cikin wayannan kwanaki wanda goma shi yasa al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad dinsa ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare jaji yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min ayyamin azam inda Allah wala habbu ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr sai ce fa shawara cewa zai koma garin sa tunda bai samu ganin wani yawaita yin hailala a cikin wayannan kwanaki to sai ya ɗaya masa illa ya koma masallaci a shafi na takwas koma masallaci yana daga cikin abin da yake damun da yawa daga cikin musamman matasa irin wannan lokacin wai mutum kunya yake ji yabo yana tafiya kalle shi yana la ilaha illallah wai sai kaga uwa za a kalle ka Karka damu hatifin ya masa kira Allahu akbar kabbara wat takbir da kabbara kalli sama za ka ga wani haske Allahu akbar Allahu akbar kana tafiya ka dinga yi zai kai ka mu za su kalle ka wata ilan akwai mutumin kirki in ya kalle ka sai ya jina shi ma sai ya farka sai ya ci gaba da yana ta bin haske in ba za ka iya yi a ka ba yi a zucin. amma ya zama na bakin ka na Musa Ibrahim Inyas Allahu akbar wannan haske sai ya wada su ake son kai waita wayannan kwanakin wata hamid da kuma godewa Allah alhamdulillah sai hakuri tun da sakandare ne lokacin alhamdulillah wallahi akwai wanda tun da ɗaya ga wata ta kama ajiya da daddare bayan sallar magariba zuwa yanzu tsakanin hailala takbiri da tahmidi yayi sama da guda dubu biyar sai yace ni matafiyi ne a iya wannan dan sakin, ko kuma kana da rago kwanaki guda amma kaji abin da ya faru sai naji hatifi ya kirawo ku yawaita sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa Allah tabaraka wa ta'ala yake fada cikin wannan kwanaki wa yadhkuru smallahi fi ayyamin da yayin gida yana daga cikin sifar mu'minai ambatan Allah a cikin wayannan kwanaki sune al-ayyamul ma'lumat kwanaki da suke sanannu kwanakin nan guda goma haka zalika yan uwa masu albarka bayan zikiri sauran ayyukan alkhairi da suke da alaka da sallolin nafil musamman na yini watan ramadan ya fi wannan yini kima ta fuskar daransa shi kuma wannan yinin ya fi kima ta fuskar ranansa sai baban ya ce wannan salloli da ake na rawatib ka ja bakin ka kashi wannan bayan sallar eh, eh, wannan fajr da sal da guda hudu da zaka yi kafin sallar azhar biyu bayan azhar shekara biyu kafin wasa da su da sauran yan uwa masu albarka haka kyautayi Ibrahim yana da shekara 20 albir kyautayi wa iyaye 22 lokacin da wannan cikin wannan kwanaki goma na farko da hijja suna da matukar muhimmanci a rayuwa daga can garin su Shangit ka kyautata wa iyaye dawowa garin kaula lokacin da kyautata musu ga an yi sabon khalifa a yanzu nan eh, maganar da nake da kai akwai wanda a cikin wannan watan ya biya wa mahaifiyarsa da mahaifinsa aikin haji sun tafi wasu kuma za su tafi ta su ya zo ya yi musu ta'aziyya ya haranta musu to saboda haka bayan yayi ta'aziyya wani kuma bai samu kai su tafi ba ɗaya ya kai daki na bukka ko sun tafi ko za su tafi wanda irin farin ciki kake jin ya ta a cikin aka nuna masa aka ce a babu dakin hashish a gidan nan wani ya sai musu abin layya ya sai wa mahaifinsa katansa ya kai masa gida wani farin ciki kake tunani ya sashi cikin wannan sai ya kwanta wani rago ya siya wani akuya ya siya ya kai me yake so yayi ya kyauta ta ga wa'annan iyayen nasu a wa'annan kwanaki guda ba zuwa nai na makata kai ko me kai wa iyayenka saboda kai na zo me ka kai musu ya ce to me ya kawo ka sai ka daure ko a tamfa ya ce zuwa ne na ganka ka siya ka kai wa mahaifiya sannan na baka bushara da cewa kai ne Ka ce hajiya ga wannan a dinka saboda sallah kai ne Kar ka tuna cewa ka yi mata da karamar sallah kai ne wanda kake kai ne muradi ita ma ta goya ka kana jariri tun daga wannan lokacin sai ya zama in ta goya ka yi washe gari sai ta koma goya ka ba ta tuna cewa jiya na goya ka gobe ba zan goya ka ya haifar da rigima a gida kar ka tuna karamar sallah wannan kwanakin nan ne guda goma samun da farin ciki a cikinsu an naɗa mai gadon kaga kai kuma irin farin cikin da Allah zai tuwo a cikin rayuwar to amma wannan sai zai ce Ibrahim ba shi wancan ne a kyautata wa iyaye a cikin wayannan kwanaki masu ya ce amma kar ka bayyana haka 'yan uwa da suke makusanta na jini cikin dangin iyaye kanin mahaifiya mahaifi mahaifiya mata da suke gidan mazajen su na aure suna da damuwa ba za su maka waya su maka ko su ga yamma matsala haka kuma dan kyautata musu Abdullahi a cikin wayannan kwanaki a sada zumunci a taimaka wa makota a bayar da sadaka kakkare na sadakar ko kadanci ko naira biyar ce bayar din ita ce da labarin rasuwar Abdullahi. ko naira goma ce da kai bayar yana jin labarin abin da kakkare na la tahqiran min al-ma'ruf shay aka maza sallama yi faɗa in za ka aikata aiki kuma ada ya kasance idan ana yin maulidi a gidansu shehu ibrahim a yi su a cikin wayannan kwanaki suna da um- suna da matakar amfani aka umarni da kyakkyawa zai karanta da hali da mummuna zai karanta sauran waƙoƙi shi ma yana taka rawa mai ƙarfi aikin alkhairi ne a cikin waɗannan kwanaki goma na musamman ne shi ne malami zai fito zai yi karatuka na haihuwa da sauransu da kuma kamewa daga barin aikata an da ci abin da zai faru kenan ana dako jama'a sun haɗu an zo maulidi yanzu akwai wanda ya san kwana goma za a yi a aikin haji to shi kuma lissafinsa sallah ce ta matso kawai sai ya za a yi shirin bukukuwan sallah ya za a saka ji ya hau mimbar yana cewa ya za a shirya kaza da kaza da kaza wanda zai kunshi taron maza da mata kawai sai aka ji Shehu Ibrahim ya kunshi kada kade yana dan karamin yaro za a zai kunshi holewa da da rashin mutunci a cikin wayannan kwanakin da ake wannan arrangement tijani ka ji tsoron Allah kada kai yake son ya da Shehu tijani Masruq ibn al-Ajda Allah ya kansa da rahama yake cewa lokacin da aka tambaye shi dangane da fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa fajr wa layalin sallallahu alaihi wa sallam aka ce shi me take nufi wannan ayar sai yace ce hiya ashirul adha na zai zo kwanaki goma na farkon watan wa ana al-yawma khalifatu tijani afdalu ayyami sayyidi ce mafi fita a cikin kwanakin da aka ga yayansa kuma shine halifa ya tabbata amma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda da shi a gonan da Abu Hurairah Allah ya kare yadda da su da yadda ake na halifa a cikin dariƙa idan kwanaki goma nan na zulhijja kansa sai su tabbata ga yayansa shine halifa mai ci Abu Hurairah ya nan akwai wani Abdullahi dan Umar yana kowannen su sai dinga tafiya ko yana kabbara wa halifa na dariƙa kowannen su sai dau hanya ko yana tafiya yana ta yin kabbara mutane kuma idan suka ga Abdullahi dan Umar ya taho yana kabbara su ba sai su dauka duk wanda yake son shehu ya wuce na Allahu Tijani ko Annabi alayhi salam ya wuce a tana maka wannan fa kwanakin nan musamman ne na yin zikiri ne kawai sai fa ka iya yin koyi saboda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aikin na kabarbari da sada zumunci da kyautata ayyuka da biyayya ga iyaye ana neman su a gurin kowa da kowa kawai sai fara karanta wayannan namiji da mace karami da babba ko ya ganni to kowa aljanna tsoho da dattijo da matashi da ya kowa shi ana neman ya zama yana da ambatan Allah gurin ina da kansa ibawo yana wayannan kyawawan ayyuka Allah ya ba mu iko yan mutane masu albarka sani cewa wayannan kwanaki a gurin da suke cikin wannan wata mai albarka na Muhammadu Khalifa wanda shine da watan Zulhijja sai ya je ne daga cikin watanni guda hudu yace da shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wa shi yace watanni ne masu alfarma Ibrahim me yasa me ka watanni ne masu alfarma Allah ya saka alfarma cikin Ibrahim yace ani lafiya ta dan haka kada ku zalunci kanku Abdullahi uh, Malam Muhammad kada ku zalunci kawunan ku a cikin wannan wata mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna iddatash shuhuri Allah 12 shahran yake cewa ya ayyuhan nasu yawma khalaqas samawati wal ard adadin watanni a gurin Allah guda 12 ne tun halittar samai da ƙasa haka Allah ya tsara abu na maganin sai Allah yace minha arba'atun qurun daga cikin wayannan watanni guda 12 da akwai guda hudu saboda yana suna da alfarma Ibrahim aljanuni suka kama shi watannin nan guda hudu masu alfarma a jere guda uku sai guda daya kai bi zulqa'ada ya taimaka min zulhijja muharram sai rajab yace mutane suka shiga cikin ashurul hurum Allah tabaaraka wataala yace fala tadhlimu inna anfusakum sai sashen suka fara aidala kada ku kuskura ku zalunci kawunan ku a cikin wannan mutane wasu kuma suna ta cewa la haula wala quwwata illa kar ku zalunci kawunan da wannan mutumin zalunci wa kai a cikin wannan wasu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta alfarmar Allah wabaku ke ta alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wabatu zakke wa bid'o'i da zakke wa ayyukan alfasha da aikata zalunci da namima da giba da hasada wa ba'duhum suratal wana ya tafi aikin haji suratul kafi ji hasada dan me tafi suna karanta mai suratul kafi wana ya siyo sa katoto da yanka a gidansa ka ji bakin ciki a cikin wayannan kwanakin ahir kaza zalunci kanka ya Allah wasunsu su kuma suna zuwa da irin wani ya dinka sabo shadda da ita zai je sallar idi ka ji baki kar kai wannan asada kenan kar kai wannan duka a kokarin mutane kar ku zalunci kawunan ku a ciki su masa ruqiya akan cewa kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa fa dhanbu biha akbar hankali zunubi a cikin wa'annan kwanaki shi ya fi girma sama da zunubi a cikin kowane kwanaki to haka wal ithmu fiha a'zam ya ja gefe haka laifi da za a rubuta wa mutum wanda Allah zai damke shi da shi shi ma ya fi girma a cikin wa'annan kwanaki sama da wasu sararin kananan Da haka ƴan uwa masu albarka mu girmama Allah tabaraka wa ta'ala mu girmama abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama wannan wata mai albarka na Zulhijja Allah baraka wa ta'ala ya zuba abubuwa da yawa da cikin alamomin addinin musulunci na farko shi kansa uh, aikin hajji gurgurkum yana cikin wannan bawan Allah ya ci gaba na biyu da wannan wayannan kwanaki goma na zulhijjan na farko to sakamakon kwanaki ne ko lokaci ne da ake neman mu da mu girmama shi haka bayan sa da akwai ayyamu tashrik kwanaki uku da suke biyo bayan ranar da aka kayya su ma kwanaki ne masu girma haka ga ranar arfa ita ma rana ce da take mai girman gaske ga kuma ranar layya wayannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya tattale su ya tara su ya sanya su a cikin wannan wata wanda yake mai tarin albarka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yu'azzim sha'airallahi zaka ji yana faɗa da kansa yana cewa ramauni bil kufri duk wanda kaga yana girmama abubuwan alamu da ke tabbatar da addinin Allah wannan yana nuna maka cewa zuciya ta halilil harami kuma an je an amma akwai wanda ba ruwansa da cewa yanzu muna cikin kwanaki goma masu alfarma ba ruwansa da cewa yanzu muna cikin wata mai alfarma zai keta alfarmar Allah zai saba wa Allah zai je zai yi almudahana zai je zai yi zina zai sata zai aikata laifi wanda Allah ya hana a cikin wayannan kwanaki wannan yana gaya maka cewa baya girmama wa Allah baya ganin mutuncin dokar Allah Allah tuhume shi da to fa Allah ya ce wanda kaga yana yi shine yake nuna maka junun kuma an ji ma'ana yana ga maka shi ba mai tsoron Allah yana da yana da shi bai shi da ya kiyaye dokar Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu yan uwa masu albarka mi sani cewa yana daga cikin abin da shari'a ta tanadar da wayannan abubuwa da suka zarge a cikin wa'annan kwanaki tun da yau muna ɗaya ga wata suka taru ga waɗanda suke shirin a wannan lokaci suka kore shi za su yi cin layya za su yi ibadar layya to a hadisi ya inganta daga nana ummu salama a yanzu wannan gari Allah ya kare da gare ta ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koma wannan gari ya zauna tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai kuma asalin duk wanda zai layya sai fara to idan goma na zulhijja ta shamsa shine kada ya aska komai daga jikinsa da gashi san shugabanci kada ya cire komai a jikinsa na farce jagoranci san sai bayan yayi layya sai bayan yayi ba magana khalifanci bane wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mulki ya zama halifa bai dace ba ga musulmi sarakuna suke san manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan dokar wani ya zo ya kawo sabanin baitika da yawa daga cikin ka iya cirewa wannan ga kuma ga annabi ya ce kana cire akwai iksiru sa'adat lalacewa ta kai yau annabi zai fara wani ma yace a kaza za yana cewa khadimuka mallik akwai hadisin na na Aisha Allah ya kare da ita da suke kawo wasu khadimuka makduman sai ai kuma gashi na na Aisha ta ce manzala sallama ya ce idan wayannan kwanaki suka zo annabi sallama baya fasa yin komai daga cikin abubuwan da yake na al'ada wa yake yin a cikin abubuwan da ake na al'ada in ka cire ya rasulullahi kalamu farci kadimaka saura guda ladimin naka ibrahim ta ce ka so rabin ɗaya ne a cikin dubu yana roƙo yana fatan sai suka ce wancan hadisi na na Aisha hadisi ne a kuma al'amuran na Ummu Salama kuma sai go sai kefan sai abin da yace ayi sarakuna za su yace to su ban da su sai abin da yace a bayar sarakuna za su bayar sai sa malamai suka yi hukunci da cewa kada mutum ya aske gashi ko farci ko da ku sun ce ya yi hakan ya zama wanda amma dai ya saba wasu mulki za su ringa masa hidima har abada kuma abin da ake kwaɗayi a gurin mutum shine kirdadan sunar sannan ya zama abu ita akankin kanta ta cancanta ka kuma amsa kira cikin ka kalle ta ka kalli mai ita shi kuma bayan ya samu wannan sannan ka duba albarkar da Allah zai kwaranya maka sakamakon yin hanyar ubangiji madaukakin sarki a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ce yayi ta yana fatan Allah duk wanda zai layya kada ya taba daya daga cikin wayannan abubuwa guda uku ko gashin sa ko farcen sa ko kuma wani abu wanda ya danganci eh, eh, fatar sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aikata wannan ibada da kuma tsayuwa kan wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka ina son zan yi tambaya ta musamman zuwa ga yan uwana ah, sabatu wa ta'imil anfas ah, akwai kuma tibul yan uwa samari ba sa layya a ciki me yasa yana yin irin wannan roƙo yana yin irin da yawa zaton su suke sai idan kayi aure ne fa baka yi laftu magfiratan wa rushdan wa ma'rifatan saboda haka zaka ga matashi yana da wadatarsa yana da sana'arsa yana da wayarsa ta dubu ɗari kaza yana da kayansa na sawa set guda goma sha ashirin kaza account ɗinsa yana da kuɗi lambobi kaza yace likai amma ba zai yi layya ba wai me yasa ya ilahal khalqi ya Allah yace gudun talauci ko tsoron talauci abubuwa domin na mulki ko dai ruwa su suwa zan mulka ice dan nan mulki baka ko rashin kimanta aikin layyar sannan nan mulki kishoyinsu su ne domin ga kaka dinka sabon kayan iri ga wannan yana da muhimmanci a gurin ka to layyafa cewa a bashi iko a bashi la Allah ka manta cewa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka san layyar sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance dan uwana saurayi me yasa ba za ka yi koyi da manzo Allah ba na yin asiyaha ashe Allah bai ce mai koyi da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Afirka ta haka ya zama wajibi yan uwana mu farka Ghana mu raya wannan sunna ta yin layya matasa a farka gida zaka ga akwai matasa guda adadi kaza amma sun bar aikin layya gaba ɗaya a wuyan mahaifinsu kuma su ma za su iya jaka ya dinga yawo kuma duk garin da ya sa Abu Hurairah ya rawaito wani hadisi wanda yake kunshe da sakon gargadi ga matasa ah. hannunka mai sanda ne a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake sai amfani da lafazi da yake nuna gamewa ga kowa cikin wannan littafi magidanci ko wanda ba magidanci ba yace duk wanda yake da dama ta yin layya halatul hijaziya bai yi layya ba manzo Allah yace da muke tafiya gurin sallar mu ta audi ila al hijaz akwai ba masan ganin sunakiriya wal kuma ai ka gane sakon ne manzala sallama yake kiriya ita ce ta ta ta biyu kenan idan baka yi layya ba kana da ikon yi manzala ce kar ka zo inda muke ma kan ma karabo. ne matakin yawo gari gari kai ko baka so ka ganka kusa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to yi maza maza ka je ka nemi aikin haji dabba ka talayya tun da wuri karar ya hadu da sarkin Kano aje a neme ta 'yan uwa matasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon dabbakawa sannan 'yan uwa masu albarka a ƙarshe mi sani cewa ya haɗu da shi a wannan gari dabbobi da ake layye da su tunda muna da ragowar kwanaki guda goma wannan gari aka ce kaga akwai ragowar lokaci kamar yadda ya bayyana wannan ba fa kowace dabba ake layye da ita ba ijaziya al'ula gara tun wurin tun muna da ragowar kwanaki guda goma mun karbi dariƙa tijaniya idan Allah ya sa ka je ka samo wata wace ba ta ah, layya a kwanaki goma nan ka san yadda za ka je kamar da ita kai ciko ka karbo mai kyau ah, shi shi ah, a ga dabba mai ido daya sarkin Kano na Makauniya Abdullahi Bayero sa mai ido daya sai gayyaci Shehu Ibrahim rago mai ido daya akuya mai ido daya eh, bunsuru mai ido daya wani abokin ka sai ya lallabo ya ce wa na goma je akwai wata dabba mai araha wannan ta sanya ya amsa sai kaje sai ka ganta makallare da ido daya kar a ya zo Kano zuwa na farko ya koma gurguwa a cikin dabbobi wani yana da dabbobinsa sun zo sauke wata daga mota ta kare saboda haka farashin ta yayi kasa ta rage daraja sai ka lale kudin ka zaka je ka siyo dabbar da zaka yi layya sai wani ya ce akwai wani aboki na yana da wata ta yi girman wannan kuma kudin ta forabin wannan ba zaka biya haka ita ma wannan saboda son kudi da rowa tsiya ka daka ta tasa ka je ka dauko gurbu akuyan nan to ba za ta yi ba shewun ya in ka yanka ta balangu ka yanka ko i karanta ta kaman khutuba ba a yi da gurguwa to lokacin da ba a yi da mara lafiya almarida akwai akwai da kana ganin ta ko ragon da kana ganin sa kasan wannan mari manya manyan kwashi da lafiya malaman da suka tarfe shi yana buƙatar kulawa ta musamman ko wani yana da ragon sa yana ganin tafi yake da ya mutu manzon gombare bari zai zo ba maka shi ragon zai dubu da ce da kai kawo dubu ashirin da biyar ko tan. je sun sadu da kuma sai ka kasa mu sauki sai ka siya kasance a lallaba Allah ya kai mu idi ka yanka ya ba su ana cewa irin akwai dabba da ake ce mata kafu zoro shine yan makyalewa zaka ganta sauransu ba ta layya to sai kasance ya taho musu da guzuri haka dabbar da zaka ganta kemashashiya kashiful ilbas wataƙila saboda tsabar tsuba wata kwata ba ta da maiƙo, ta karmashe ta kanjare littafi ya sanya fikirar tarbiyya hazila kenan tarbiyatul afkar ita ma manzo sallama yace wannan ita ma bi halatta ilayya littafin nasa na saboda idan Allah ya sa mutum wayansa ya sa shi da son kuɗi ya je ya samo ɗaya daga cikin irin waɗannan dabbobi masu larura to ya koma ya je ya cika ah, abin da zai cika ah, ya je an so dabba ya bayar da labari akan rowa ba za ta yi ba a tafiya addinin musulunci mala yace walamma nazala cire kuɗi ka je ka siyo wannan a baka inda shehu ya zo kan sauka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi ya tabbata daga bara ibn azib Allah ya kare da shi imam muslim ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce arba'un la tajuju fi dhahaya da sarki manzo Allah ya faɗa ya ce dabbobi guda hudu ba sa halatta alayya da su da nuskoki kofi da farko al'auraku kashifin mai ido daya ballantana kuma goma kauniya ma ga wasu ke kiran sa dama al'aura mai ido daya albayyin awaruha wacce kannewar idon ko rufe ko ido ɗayan nata bayyanan bayyananne wannan a cikin littafin ne ga idan abu da amma shi baya gani Ka yake wannan ba kowa ne zai gane ma ba ta gani sai da shi to sai kai ma din tun da kashiya ba lalatin da ba a san da kashi abil abbas amma kowace zaka ga idan ana na amalli ne nan mannewar ido idan ta guda ɗaya ala wannan ba za a yi da ita ba. sallama ita aura ba za a yi da ita ba. da mara lafiya albayyin marda wannan ce ta sanya bayan ita ma kana ganin da zaka ce wannan ma shago ta su kuma su shehu abubakar wannan dabbar ba ta da lafiya a kawo dabba ita kada zai kaga tana layi sai suka dauki littafin kashi kuma kace da ita zaka yi malam manzo Allah ya ce ita ma ba ta halatta ba za yi ta ba wal arja'u karanta gurbu kashiful ilbas wacce take da ya kafa albayyin bal uha wacce ta da karayar tata take a bayyana kana ganin ta kasan wannan dabbar gurguwa su guda uku ta karshe yace wal kabira da masa dabba kaulaha domin su kara ta zama uwar garken ta garke ta zama tsohuwa ta kyamure ta bushe duk wani maikon jikinta ya tashi da shehu abubakar allati la tunki wacce ba za a samu mai a jikinta ba ke kashashiya ah, azzahila suka ce to wannan guda hudun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba sa halatta sannan su fa'idantu da shi Allah tabaraka wa ta'ala ka kore mana ka yassare mana ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa ka ba mu ikon kusata ka da dukkan kyawawan ayyuka da suka yi yaddu a gare ka ya ubangiji Allah muna roƙon su samu cikin al'amuran mu gyara mana su da shi malam uwa masu albarka kasan mu tana buƙatar addu'a da kuma malam Muhammad duk wanda yake rayuwa a cikin ta ya san wannan samu ganin Shehu Ibrahim ba ita ce kasar mu wayannan dai muridan ba mu da wani guri sama da suka je gurin sa idan ta gyaro mu ne za mu je gurin sa abun mamaki idan ta lalace kuma mu ne zamu abubuwan da Shehu Sani kafin ga ibada yanzu da al'amura suka tsefe su waye suke kuka yace Shehu Ibrahim ya sa su a cikin masallaci to haka kuma in Allah ya shiga cikin lamarinta sai ya kulle ya gyara ta tai dadi al'amura kuma ya sauka sai ya ba su wadansu mu ne kuma dai zamu ji dadi ko wadansu dalasi ashe idan muka yi mata addu'a kanmu muka yi da suka karanta Allah tabaraka wa ta'ala ka gyara mana ya fita daga cikin Allah ka sauƙaƙa mana al'amura Allah ya ubangiji dukkanin hankalin sa da ya ga yana bayyana tare da waɗansu ya Allah ka yayi mana tayu aljanna Allah ka bude mana mai da aka arzikin ka ka ba mu damuna mai albarka ka sa mu shiga wayannan kwanaki guda goma masu albarka lafiya kai mana albarka ka ba wa marasa lafiya kamar yadda shi Sheikh uh, Sani Kafan da ya bada labari hasana a cikin Nailul Amani gashi a shafi na 30 Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim أنا الشيخ بنفسه أذكى